Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji ra'ayin kungiyar Rotabu dangane da kudirin yafe haraji akan arzikin karkashin ƙasa da gwamnati ta amince da shi. Firfin Adarbi Sanata ya karyata labarin da ke bayyana cewa kasa ta girgiza a wannan yanki na jihar Agadez. A rahoton musamman za mu ji ƙarin bayani dangane da fyaɗe da aka yi wa wata karamar yarinya a garin Bagazan da ke jihar Agadez. Hukumomi a Yamai sun tura jami'an 'yan sanda da katarfila a kasuwar Jemage a yau domin kawar da 'yan kasuwar da suka ki komawa sabon wurin da aka basu a unguwar Lazare. Majiyoyinmu sun nuna cewa wasu daga cikin 'yan kasuwar suna cikin hannun hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji. A ranar larabar da ta gabata ne aka kaddamar da sabuwar kasuwar dabbobi a garin Agadez. Projan Products ne ya tallafa da kudaden gina wannan kasuwa da suka zarta miliyon 226 da jika 205 na sefa tare da haɗin gwiwar al'ummar garin. Kasuwar za ta ba da damar rage cinkoso a sauran kasuwanni tare da samar da kyakkyawan yanayi na rayuwar al'umma. Wakilinmu Anise Karim ya haɗa mana rahoto, Gungun Muhammad Ɗantani na dauke da fassara. Lakanin suna Abzin aka sama sabuwar kasuwar bisashe ta Agades, wannan sabuwar kasuwar bisashe za ta kawo shigar kuɗi da zai kawo wa arzikin da'irar numfashi mai nagarta a faɗar magajin garin Risa Feltu. Wannan sabuwar kasuwar turaku babban ci gaba ne na bunƙasa tattalin arzikinmu, musamman dabbobi, inda wannan wata cibiya ce ta hada-hada tsakanin makiyaya da 'yan kasuwa, abin da ya shafi nama, fatu da kuma duka abin da ake sarrafa sarrafawa na kayan kiwo. Sannan kuma wannan zai haɓaka samar da kudaden shigarwa na meri a cikin wannan yankin namu da muke fuskantar matsaloli iri daban-daban da suka shafi safarar bakin hure da ba bisa kan ka'ida ba. A nashi bangare shugaban kwamitin kula da sabuwar kasuwar bisashe girkin wannan kasuwa zai kara yalwata saye da saidawar bisashe. Za ta kawo mana taimako da yawa. Na hari akwai lokaci duka 'yan kasuwa na bisashe suke batawa za ka ratsa birnin agada tun daga gabas haka shige kasuwa waccan wajen awa uku hudu da zaka shiga kaga wannan ya rage na biyu gashi daga shigowa gari ma daga gabas ko arewa ko a ce gusun ma da ka shigo ga ka ga kasuwa kuma garuruka waɗanda suke kewaye da agada ke kawo shi wanga zai zama musu kaman taimako ne ya zo kusa da su sai ka zo ka kare abin da kake cikin lokaci kaɗan ka koma inda ka hito wannan sabuwar kasuwar bisashe ta biyu kenan kwatamcin irinta a cikin tarihin kwamitin ɗin da'irar birnin agades A gaida gungu Muhammad Dantani, ƙungiyar Rusab ta yi Allah wadai da ƙuduri wato wanda jibanci rage yafi haraji a kan kayayyakin arzikin ƙarƙashin ƙasa da ake fitarwa zuwa ƙasashen waje a ranar juma'a da ta gabata ne taron majalisar ministoci ya amince da wannan kuduri shugabar kungiyar rotab ta bayyana cewa wata babbar hasara ce ta wato ta ƙarin aka samu a kasafin kuɗin ƙasa inda aka rasa miliyar 215 daga shekarar 2013 zuwa 2016 saboda wannan matakin yafi haraji na irin waɗannan kayayyaki Naomi Stanley Binta ita ce shugabar kungiyar ta Rotab ta kuma yi wa Musa Hassan karin bayani. le code Dama a cikin kundin dokar tsarin arzikan ƙarƙashin ƙasa minier. ayar doka mai lamba da uku. ya bai wa kowane kamfani da ya zo yafuwar biyan duk wata diya har sai bayan shekara ɗaya da somawar tona arzikin da yake. Yanzu kuma aka zo aka ƙara masa kwaskwarima ina ganin wannan abu taka ka'ida ne da ya kazance zuwa ga tattalin arzikin ƙasa. Dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 akwai kamfanin da dama da aka ma yafuwa ga biyan diya. Shigar kuɗaɗe ne da dama da bitalmanin ƙasa zai asara a kansu akwai yarjejoni da ake rattaba ma hannu kuma ka'idodi da dokokin ƙasa har ma na kasa da ƙasa kundin tsarin na nafiyar kasashen kewaye ya sanya a sahun gaba yaunin da ya rataya akan duk wani kamfani domin jama'a ta samu cin moriya a kansu to idan aka yi yahuwa akan hakan kenan yaunin da ya ba tilas ga kamfuna ne aka yi watsi da su a nan Nijar sun yi sa tallace-tallace a sahun gaba maimakon zartar da ayyukan gine-gine na amfanin jama'a da zai tallafa ma bunƙasar arzikin. A zamanta na jiya talata 26 ga watan Juwa na 2018 kotu a Yamai ta baiwa labo rishin gaskiya a takaddamar jagorancin jam'iyyar Siriyar Rahama da ke tsakaninsa da wasu magoya bayan jam'iyyar. Kotun ta ce Abdullabo bai da hurumin jagorancin jam'iyyar a sakamakon hukuncin zaman kasu na shekara ɗaya da kotun ɗaukaka kara ta Yamai ta yanke masa a ranar 13 ga watan Mars na 2017. To sai dai Abdullabo na da damar ɗaukaka kara a cikin wa'adin kwanaki biyar masu zuwa. kwamitin hukumar kare hakkin ɗan adam wato ta ƙasa cndh wanda ke kula da rigakafi da azabtar da jama'a ya shirya wata haɗuwa a jiya a nan yamai akan wannan batu wannan kuwa albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya ta kawo goyon baya ga waɗanda aka azabtar ta 26 ga watan juwan mustafa musa shugaban wannan kwamiti ya yi wa tarnani fude ahmed da ƙarin bayani Yau mun haɗa dukan 'yan warar hula da ke fafutka ga murƙushe cin zarafi da kuma musgunawa domin mu canza yau tsakanin mu bisa wannan lamari don ya kasance alƙawuran da mahukuntan ƙasar mu suka ɗauka akan wannan tun yayin nazarin ƙarshe da aka yi bisa lamarin tsakanin ƙasashe da ƙasashe mu gani tattare wa'ana hanyoyi ne za mu iya bi na kawo sauƙaƙa ga musgunawa domin mu ga menene abun yi ga kokowar murƙushe al'amarin musgunawa ya kasance a gidajen yari wuraren da ake tsare mu mutane da ma har cikin zamantakewa a shigarce. Wanga tsarari zai ba mu damar mu bisa ga zancen ka'idar da dokar ƙasa ta tana tanada bisa ga. A wani bidiyo da aka wallafa a ranar 25 ga watan Juwan wanda jarida Ayir Info ta maimaita, matar ɗan ƙasar Amurka Jeffrey Wood ke da aka yi awon gaba da shi a ranar 14 ga watan Oktobar na 2016 a garin Abalak da ke jihar Tawa ta isar da sako zuwa ga waɗanda ke tsare da mijin nata. Madam Jeffrey Els Wood ta ce a shirye take ta tattauna domin ganin an sallamo mijinta cikin ƙoshin lahiya. Abin da take bukata kawai shine mijinta ya dawo gida idan kuma babu shirya domin sasantawar ba. ina roƙon ku da ku baiwa Jeffrey damar wato ya aika wa iyalinsa da sako kamar da kuka yi wa sauran waɗanda kuka yi garkuwa da su kamar yadda wato matar ta bayyana. Firifin Adarbi Sanata a jihar Agadas ya karyata labarin da ya bayyana cewa ƙasa ta girgiza a yankinsa. Wannan dai wani labarin karya ne da ake yadawa tun jiya talata a shafin intanet. Firifin Adarbi Sanata Bukili Najim ya yi wa Tarnan Fuda Ahmed da karin bayani ta wayar tarho. Ina son tabbatar da ƙaryata labarin da ake ta yadawa ta hanyar kafafen yada labarai na zamani. Kun san akwai wuyar sanin mutanen da suke yada irin waɗannan labarai a cikin waɗannan kafafe. A gaskiya wannan labari ƙarya ne. Babu wani abu da yake da alaƙa da wannan al'amari a wannan yanki namu tsakanin Adar Bisnet da Agades. Kuma babu ƙamshin gaskiya a cikin labarin. Yanzu a ɓangaren sandar wannan ban sani ba, amma abin da nake iya faɗa muku iya gaskiya abin da na sani tsakanin adar bisanet da agades labarin karya ne. Yara 64 daga cikin 72 da suka kamu da cutar dusa kuma aka ake kula da su a gidan likitar unguwar kare ta garin arlita sun sami lafiya. Yaran takwas kaɗai ne ke ci gaba da jinya a wurin kuma ba yaro ɗaya da ya rasa ransa. kamar yadda shugaban gidan likitar wato Usman Umma ya bayyana wa wakilinmu Usman Umaru. 'yan malati a nan ga sai kare ne ake rike su saboda ni ake rike su saboda cuta ce wanda bin so ta yadu a cikin gari da wari-wari kowane likita in ya samu dan malatin shi yana mushi magani ya tura su gida to sai aka ga abin kama yana so ya gama gari aka yi gaugawa aka ɗauki mataki aka yi musu ruwa a nan dan kenan kowane likita ya rika turowa nan a yi izolan su saboda yara na gida ka a yada musu eh a lokacin dai da muka fara rike yara a nan ga mun samu yara saba'in da biyu. eh wanda suka kamu da wannan cutar eh mun musu magani a yanzu da nake muku magana yaro takwas gare mu a ruwa su suka yi saura su kadai muna musu magani saura da sattin hudun masha Allah duka sun warke a yanzu dai da nake muku magana cikin 72 na yara babu batare ko guda. Wato kun shi bayani daga jami'ar likitar unguwar kare wato a Arlit ba Usman Umar ba kamar yadda ni bayyana. A ranar Litinin da ta gabata ne aka kawo ƙarshen shirin samun wato sakamako a gaggauce na karfafa sha'anin taimakawa wajen aihuwa da kuma tsarin iyali cikin kwanaki ɗari a mayayi a jihar Maraɗi. An ƙaddamar da wannan shirin ne a makonni hudu da suka gabata. yaya aka gudanar da wannan shiri a gidan likitar ta mayahi isaka isufu shugaban gidan likitar ya yi wa isufu shaibu wakilinmu karin haske la strategy rri la result rapid initiative dubara mai likanin rri sakamako na gaugawa fusa'a dubara ce mai ba da damar a cimma manufofin da aka sama gaba a cikin kwanaki 100 dangance da wasu auni masu nuni tsawon kwanakin nan 100 maduban auni da aka tunkara su ne durkushin aifuwa a gidan likita da sanya sarari tsakanin aifuwa haifuwa da haifuwa Cikin satin nan hudu a fannin karbar aifuwa a likita za mu samu karɓar aifuwa tara kowane sati. Shi ya kawo mu a satin farko mun samu karbin aifuwa tara, sati na biyu mun karɓi bakwai, sati na uku bakwai, a sati na hudu muka karɓi bakwai. Kenan kun gani ba wata babbar tazara game da manufar da muka dauka Fannin sa sarari da haifuwa kowane sati ya kamata mu samu aifuwa goma sha bakwai. A cikin sati goma sha hudu za mu fuskanci wani zubin shiga manufar 238 domin cimma manufar da aka buƙaci kaiwa. An fitar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles na Najeriya daga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana yanzu haka a kasar Rasha. Hakan ta faru ne a jiya a karawarsu ta uku ta rukuni da kasar Argentine, wadda ta yi nasara a kansu da ci biyu da ɗaya. Haishif Michael Opuma, shugaban 'yan ƙasar Najeriya mazauna Nijar, ya kuka da alƙalancin wannan karawa. jiya ban ji daɗi ko abinci ban ci na kwana. Kowa ya san dai mun hisu balon. Eh, Albit shi na ya kawo matsalan na duka. Tunda kowa ya san wanga penalty ne kuma ya kiya. ya ta wajen video ya geni bolon na ya taba mutum na da hannu ya kamata ya, ya, ya yi penalite wanda ya kamata abin da ala ya kawo kenan ya hana kowa wanda ya karu mashi kenan ya gani dai uh, akwai dai pacharite kaman turewa da bakin mutum mu ma mun gani sun yi kokiri kuma sun iya ba kokiri kawai sun iya balon amma ka gani abin da an ka yi amma mun gode Allah dai wajen mutanen Senegal muna ba su support namu tun da dan wan mu suke. Ala ya sa su da hannu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. A wannan wata na juwan da ake ciki jaridar Ayar amfu ta rubuto labarin cewa an yi wa wata karamar yarinya yar shekara goma fyaɗe a garin Bagazan da ke departama ɗin Cirozerin a jihar agades Ibrahim Manzo Dello ɗan jarida a jaridar ya bayyana cewa wannan lamarin ya faru ne a cikin watan da ya gabata. bayanai su nuna cewa wanda ya aikata fyaɗen dan wani bafadan sarkin garin ne kuma iyalan wadda aka yi wa fyaɗen suna ƙarƙashinsa ibrahim manzo jallo ya yi wa maryama jallo da ƙarin bayani Mun gane da ‘yarsa wacce take da shekaru ƙasa da goma da ta sha fama aiki gidan likita na karɓar magani. Mun tattauna da baban yarinyar inda ya shaida muna dalla-dalla abin da ya faru. Inda ɗan mai garin Bagaza ne ya yi wa yarinyar fyaɗe, amma aka rufe zancen tunda ba a ma kai ta ga likita ba. Masarautar ta yi ƙoƙarin rufe zancen. Yarinyar tana tare da mahaifiyarta a can bagazan Da Baccin ya fito ne aka yi ƙoƙarin kaiwa yarinyar likita kuma aka tabbatar da cewa an yi mata fyaɗe ne. Da aka kawo ta a nan Agades wanda ya mata aika-aikar an tsare shi a can Ciro a wajen jami'an jandarmomi kwanaki biyu kwanaki na uku aka sallame shi. Aka ba da belinsa saboda alkali ya ce su dawo ranar ishirin ga wata kinan cewa da ranar laraba da ta gabata. Sai dai daga wanda ake tuhuma har wacce ta kawo ƙara ba babu wanda ya bayyana a gaban alkali a ranar, saboda sun buƙaci ɗan uwan yarinyar wanda ya shigar da ƙarar kai ya halarta a wajen kotu sai mahaifiyar yarinyar da babanta. Sun keɓe ɗan uwan nata, inda a wani gwajin da aka yi mata a asibitin Tabilot, likitan ya ce ba a fidda mata budurcin ta ba, kawai suna so rufe zancen ne. Yanzu dai alkali ya sake gayyatar su ba a san abin da sakamakon zai bayar ba, ba mu san ranar ba, kuma an buƙaci baban yarinyar da mahaifiyarta da mutumin da ya yi aika-aikar su bayyana a gaban alkali maimakon ɗan uwan nata wanda shi ne ma umul aba'isa shigar da karar a gaban shari'a don haka suna son a janye karar ne a salamin mutumin ƙarshen shirin kenan na maricin yau a huta lahiya